Eh amma dai yan abin nan wato ganin nan in ya komo ya diba wato ƙarin bayani yanzu in an ce ka tsatsaye gashin ka gani ba ƙarawa ba ne. Ya eh, an ce abin nan fuska ka wanke fuska wato ka bi waɗannan duka duk fuska ne amma kaga an ɗebe wani abin nan kamar kayi wani ciwo ga fuska ya yi zurfi ya warke haka nan ko ko dama haka Allah halitta shi ya yi zurfi ba sai ka buɗe ka tsaruwa ba. jawo hankali ne yawa jawo hankali ne ga abin nan don kada farin da tarage haka ne kamar da jiki a ce ka bibi kuma inda ruwa ke wuciya ba abin nan da gaɓoɓi ko malalar ko tsawa wanda yake ruwa zai zarge bai shiga ba an ce ka bibi da ruwa kuma ƙarƙashin cibiya ba duk abu guda ba ne

wato idan mutum yana wurin aikin hajji ya fita ranar arfa to ba a son azumi gare shi domin sun ake mutum na da karfi shi ta roƙon Allah amma ga wanda a sauran duniya ko da cikin makka yake ko in dai ba hajji yake yi ba to ana son ranar arfa mutum shi yi azumi kun gane eh, da sauran har na makka wanda dai ba a can arfa yake ba ka ba hajji yake yi ba to ana son shi ka gane eh. wani ake yi a can hmm, har rana ta faɗi sannan ta to wa sawmu ashar da hijja haka nan abin nan sawmu ashar da a azumin goma ga zulhajji wato ba goma ba ne tara ne don daga ɗaya zuwa tara azumin su mustahabbi amma ranar sallah ba a azumi ko da yake wato wanda yake na layya ko wanda bai layya mustahabbi ne shi ta yi shi kame baki har a komo daga daga masallaci sannan ya ya ci amma ga sallah karama ana son kamin a ta a ci don bambanci wannan an kare azumi abin nan kun gane ko to na akar makalla hmm. na ji da ya da ya zama idan mutum ya dawo daga masallaci hmm. nan da kan gato wadansu sukan ne shin nan daga abin da suka yanka kana layyar eh musaddi ne in mutum na layyar fara cin wani jaz'i daga layyar in yana layyar hmm. akar makalla eh. game da ainihin fasuwar magariba sai ma mutum a ainihin arafa da mai hajji na da an ce kamar ba a yin magariba a nan eh sai an dawo muzdalifa muzdalifa a yi magariba da isha'i jan mu tasirin ba azumi ba ne kama baki ne hmm. shi ce an ka yi abin nan kama in mutum ya yi azumi ana son ya bude baki da wani abu mai zaki kamar da bino ba wai da sai da sallah ba kuma ko kuma haɗewar ƙwayoyi na alkama wannan babu inda ni gan shi <laughs> akwai wani da gani ya nuna muna ah, wal muharram haka ana son azumin muharram ba to annabi ya yi azumin muharram ba amma ya nuna kenan da ya shekara da ya yi don haka wato abin nan masu littafai ke cewa azumin muharram yana da kyawu haka na azumin rajab da sha'ban su duka ba ruwaito annabi ya yi azumin wata kamili ba sai dai mafi yawa ya yi yawan azumi cikin rajab da sha'ban kun gane wata lafi ayyami min kulli sharin ana son ko mutum ya azumin kwana uku ga kowane wata ba sharadi ne sai sun zan farko ko karshe ba wato mutum dai cikin wata uku watan nan guda shi azumi uku wa kariha malikun an kuna bila li firarihi min tadid amma maliki na cewa makaruhi ne ka samu waɗannan wata mm, kwanukan da sun kaɗo farin wata wato kamar sha hudu sha uku da sha hudu da sha biyar ba sannan shi fari ba to makaruhi ne mutum ya iyakance don eh, ya dauke ta yana yi in wanda ake koyi ne da shi don kada ake ce wata akewa <laughs> kun gane ko eh, amma wanda ba a koyi da shi don ya yi ba komi hmm. eh. ah, muharram eh. ka gane to waka za ka riha siya masu tafin min shawwal makamata an yi hikan jahil bi ramadan hakanan kuma wato ana son azumin kwana shidda cikin shawwal wato bayan an ƙare ramadan an sha ruwa to ana son a yi kwana shidda a yi azumin kwana shidda domin ga hadisi ko kuma ga ayat qur'ani an ce alhasanatu bi asharati Amsa'liha in kai aikin kwarai guda ana ninka ma shi goma to ka azumin wata guda an ninka ma shi goma ka samu wata goma kenan na azumi to in kai kwana shidda cikin shawwal shidda sau goma sittin kun kamar kayan azumin shekara kun gane ko to amma wanda ake koyi da shi in an yi sallah yau makaruhi ne shi fara gobe domin kada jahilai su ce abin nan wannan kisa hasu dinki har ran sallah eh, har ran sallah ai domin yin azumi ran sallah haram ne kun gane eh, to wanda ke ake koyi da shi an ga ya ci gaba da azumi ba a iya gane ko ya ci ko bai ci ba eh, amma wanda ba a koyi da shi don ya ba komi kun gane hmm. Mm-hmm. yaya ake ci abinci yana azumi eh? ko wani azumi akwai buɗe baki gare shi akwai safur gare eh? Eh. a ina uku gaba ɗaya jere a an hana wisal Eh, abin nan ba ba ba musulunci bane ko da yake annabi yana yin wisal wato shi azumi bai sha ruwa ba bai bude baki ba amma ya hana sahabbai eh, har suka ce masa da ya hana yace suka ce eh, abin nan sai suka ce to ai kai kana yi yace eh ba ni ba kamar ku nake ba abita inda rabbi yud'imuni wa yaskini ubangiji na yana shayar da ni yana ciyar da ni saboda haka wato na saba muku ka gane hmm. eh ba ɗin ya kai shi jere ba na ramadan ɗaya a jere tilar ka gane to um. wa yukrahu zawqan minhu lis-sa'imi makruhi ne to sai ya kana baki wato kada ya ci wannan loma ta karshe ka gane sannan kuma ya rafa ba ta yi kafara sai dai rama kawai babu bambanci da shi ko ko kuma eh, ya ci loma guda duk dai abin da ya ba ya amma kuma ba zai ci gaba da shi ba sai dai ya kame ba shi sai guda wa illa harma alaihi zalika sai dai wato mutum yayi abubuwa magabatan jima'i wato ko da an ce eh, ba ta azumi makaru ne sai dai in ya san tsira in ko bai san tsira ba fa yana shakka zai mazi wannan ya haramta lakin lahu in amza min zalika amma in yayi mazi saboda wannan fa alaihi alqada wa faqad sai shirama ramawa dai wa in amna in ko ya shidda mani fa alaihi alqada wa kafara sai akai ranko akan sa kuma da kafara kun gane to bayan haka nan hmm? kamar ire-ire ya gadimin nafila nan ba azumin nafila ba ramawa a kansa zai ci gaba da cin abincin wato ga malikiya suna ganin abin da an kace an abin na an gullahu wa ta wa ma'ana ki bai yin abin nan ba zai yi kafara ba kuma ba zai ci gaba da ramawa ba ba zai ci gaba da yin azumin ba amma wasu na ganin domin akwai hadisi wanda an kace in mutum ya ci ko ya sha da mantuwa wato abin nan inna ma at'amahu Allah wa taqahu Allah ya ciyar da shi ya ciyar da shi wasu ka fahimci wato ya cigaba da abin nan kace wani wasu ka fahimci abin ya kare amma babu kafara sai dai in cikin azumin ramadana ne wajibi ne shi in faki kun gane wannan fahimta shi yake ce masaba fahimtar mutum da mutane kun ga tilas ne ko da da yi kun ko wani mutum wani abu daban daban to na makalla hmm. wajen tsira da kan kamar ne wai ya yadda tsira ba eh baka san ko ba kai mabi ko ba kai ba ba kai ko ba kai baka sani ba amma ka san da ba kai ba shine makaruhi ka gane

duk dai abin nan ko ya ci gaba da shi bai abin nan duk dai ka fara ba gane domin duk abin da ya biyo baya ya dogara ga wancan na farko hmm. ga kafara kafara wata shine mutum shi azumin kwana 60 ko ya da mutum 60 hmm. hmm? ban ji ba Yan fara da watanni wata biyu ko da kuma kwana cikin amma muka da watanni sai kai kwana sittin domin kowane wata galibi abin nan talatin ne shi aka mala shi. Ka gane? Ni Ka fara hidda da gangan ko yin ko ci da ga zuwa da mutum ya zuba da hancinsa ko ya zuba ga kunne ko ya zuba ga ido to babu kafara ce da eh? shi amma cikin azumi cikin eh, da rana ma eh? Suna da an hana yin layya ga wanda ya mutu sai kai mai sadaka ka ga to eh? wannan da kyau yana azumi bai falla to akwai azumin sa amma kuma ya bar abin da ya azumi karfi domin falla in mutum ya bar sa ana hankali mai hukunci da kisa amma azumi ba ina kunci da kisa domin ba sani ba kira da lafiya ka gane to sallah ta ta haddi karfi bayan ta shahada sai sallah eh. yadda aka samu annabi ya ce ayi da hankali yana yawa ne a ba a dokon yabba ba yi ba <laughs> eh? wajibi halifa ne a da an kare kafara wa qiyam mustahabbun murakkabun sannan nafila ta asham mutum na da hausa amma kuma abin da aisha azumi na hausa a fara da Allah kuma alƙayi da tsarewa da ke ya da ana da da da yi a da a wannan wato tana cikin tsarin salloli hudu ne akwai sallah wacce an farilla farlu aini ko farlo kifaya <coughs> falloli biyar hamsu salawata su ake cewa farlu aini farlo kifaya kamar sallar janaza to akwai sunna wato su kuma biyar ne wukiri sannan abin nan sallar idi biyu sallar roƙon ruwa da sallar kususin rana su biyar da wata bayan kanan akwai murabba ba ta kai sunna ba amma ta kai sunna kun gane an ta ga yanka kamar raka ta lafijiri ko wannan sunnar a can ah, sannan abin na sauran nafiloli mustahabbai abin na waɗanda ba muragab ba ah, saura in ka shigo ka yi nafila ko ko abin nan duha da sauran abin nan

ai ba su yi wasu kenan abin nan ba ba su ruwa ba ba za in mutum ba ka same ka wata an kai kai kuka biki ga Allah ba to ka zaure inna an nuna ma gaji ba ka yi kaga in kai an ka baka ruwan ka zo da kun ba haka nan kai wata ibada ba ita Allah ya ba ma na hukunci wanda ba ya sallah kan lokaci kuma ko yana sallah kan lokaci ba ya sallah kan lokaci wani lokaci nake ya kake ganin sa kai dan makaranta ne dan makaranta ne menene sana'ar ka kasuwanci yana yi wa ran kasuwa kake zuwa sannan kuma kake ran nan kasuwa wannan ai bai bukata tambaya shi ne an ka ce mutabi ne kame bakinsa daga irin su to in mutum yayi yi bacci ya hira tsaya yana mutum banza kana suna sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce don a nuna cewa wannan sallah an faɗaitar ga yinta man kama ramadana imanin wata sabon wanda ya tsaye cikin ramadana wato da imani ya san wato abu ne daga Allah wata sabon kuma da neman lada Ah, abin nan da lahu ma takaddam nan zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubiyarsa kun gane ko ashe kenan yin ashan ba bid'a bane ah, abinda Umar al Khattab yake yi wa bid'a ta hazihi wa sau ya tara mutane suna yi bayan limani guda ba bid'a bane domin annabi ya yi sallah mutane sun yi sallah bayan shi na shan sau biyu ko sau uku bayan haka nan sai ya ke fitowa mutane suka yi suka watse da safe ya ce abin da ya sami ina gudun a mai ta wajiba a kan mu ta zan wahala don haka ban fito ba bayan ƙaurar annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin umar bin khattab ya fito iske mutane kowa na ta sallah kowa na karatu wani sauti bayyane sai ce ayi limami guda abin da ake tsoro na da ka zan farilla yanzu ba a tsoro shi dan yanzu ba za a aiko da wani wahayi ba kun gane ko hmm. tun da annabi ya nuna tana da kyau abin da ya sa shi akwai wani dalilin da ya sa bai son ya hito don ka ake ta zan wajibi kun gane ko to wannan uh, sanadin nan ya gushe saboda nan ya gushe bisa ga waɗansu a waɗansu ƙauyuka ko da yaushe sai su ci sallah kamar na akan ko ba lokacin azumi ba wannan ya fi wannan gasa to ba cewa an kai an ana son dai abin nan tahajjud wato mutum ya yi sallah ko da raka'a biyu ne kamin ya yi wuturi ah, amma wato abin nan kayyadewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a kamar yadda aka faɗa bai rage ba bai ƙara ba cikin ramadana ko ba cikin ramadana bisa ga raka'a goma sannan shi shafa'i da wuce ga akin ga azumi to ya nuna kenan ana faɗaitar da yin abin nan da azumi to amma bayan haka nan fa bayan wato shi ne ba sai dai wato abin nan wanda bai tahajjud an yadda wani mutum gaba da Allah amma yadda yake cikin bukhari an yabi wani mutum an kace mutumin kirki ne sai ce eh sai dai bai tahajjud bai na fila cikin dare a ce wanda bai na fila cikin dare na akwai na kafa gare shi in an ce wani na kirki ne kace eh amma bai da kulla wa yusabbul infirad bihi an so in mutum in lam tu'at ilmi masajid wato an so mutum ya kadaita da sallah da shi shi kadai amma idan masallatai yau ba su ta saboda zaman shi gida ba amma ko da za ka yi a can kai ɗai kamar yadda ake so to tilas na sai ka zo masallaci an yi farilla da kan yin so in an tashi in ya so ka koma gida domin yin farilla cikin masallaci wajibi ne ga duk wanda an adina ko suna ne mai karfi ga duk wanda aka saka masallaci a sannan mutum ya koma gida ya shan shi kadai amma kuma a in wanda ake koyi da shi ne in bai zo mutane ba su zuwa to shi ya zan sunna gare shi kuma ya tsaya a yi sallar shi cikin masallaci kun gane kun to wannan shi ne abin nan ya ce wallahu alam da littafi ya kare da bayan ka sai wani zai ya kai mana da ruwa eh, eh. yau ba yi sunna ba to babu komai eh, ne ba ya bayan ya sallaka da ya to abin nan ya ya ya bar sunna ya bar sunna biyu domin wurin tahiya sunna uku ne karatu tahiya sunna zaman tahiya sunna lafzin da an karwato ga Umar ibn Khattab sunna to kai naka an yi biyu eh an yi biyu ya kai a ah, ba ta ba ta eh, tun da abin nan ba kai uku ba ba kai uku ba da mutum ya da wannan asibitin da ya karanta na ba shi ne abin abin da ya fada in ya wani ba mutum bai tsallar dare eh raka ko raka a duba yi eh, eh ya fara ba ka shafa gidan gari to an ka karanci kenan shafa yi abin nan eh. kamar mu da amma ma da eh. suna na da dare bara an ka fita shi ba ya farkawa an yi kwanta sai ba ya da ya halatta shi wata yadda sai an gama da ya kaje na fi da yake yi ko kuma in ya isa gida na fi da yake yi sannan ya kwanta su da mai ta ko ko yaron ka wanda yake babu wata zumunta ba wannan abin nan halin zai sa gani

wannan kare wakati bayan haka nan wadanda da aka bayyana hmm. wurin da ya kare mu mata so wannan shi ne guda Na zai a haza aka bar da eh, ala kun kabirin mu haza shi ne na uku hmm. sallallahu min kan yan فاتحة وحدة فبسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري الأشماوي عبد الباري سنة شكينا أشماوي نسبة تزوى أشماوي وانت في عيشن أرام فرصة نشيد أشماوي رفاعي mansubu ila rufa'a rufa'a sunan gari ne tsakanin sudan da da abin nan da masar yan mutum abin nan garin yake ake abin nan rufa'i kamar Ahmadu rufa'i rahimahullahu ta'ala wato shi mai littafi ya ce ta'ala ne ba alal wani sashen abokai wani aboki wata ya roƙe na an amana ta in aikata din batarwa da suke ga ilmin fito ga ilmin fahimta addini alamar mazhabin imam malik bisa ga ra'ayin imam malik na fassara qur'ani da hadisi malik ibn anas radiyallahu anhu wanda yake imamul madina fa ajabtuhu ila zalika shi wanda ya roke ni in yi masa wannan ni karba masa zuwa ga wannan aiki da ya roka rajiyan da sawari ina mai fata ga samun lada to babu na wakin da gudu ya fara da abubuwan da ke walwa da alwala domin farkon abinda mutum zai fara wata shi canza alwala shi kamin ya tashi zuwa sallah kun gane ah, ko da yake wato ya kamata ya fara da zuwa salga da yadda mutum ya kamata ya tsarkake kansa sannan bayan kanan ya fado ga abubuwan da ke wadole alwala ah, ah, ilam wa sadaka Allah ka sani ya mai karatu Allah ya shirya da kai ta'ala anna nawaqil alwudu ya ala kasmain abubuwan da ke wadole alwala kashi biyu ne ahdath wa asbab abubuwa masu faruwa wato shi ne kamar boli kun san babu shi ya faru ko ko sababin hadasi abin da yake ba shi ke walwala alwala ba amma yana sabbaba wa hadasi ya fito mutum ya sani ba kamar idan ran hankalinsa ya gushe kun ga bai san abin da ke fitowa daga gare shi ba saboda fato wannan gushewar hankali ya zan sababin eh, samuwar wani abu da ke bata alwala don haka wato da irin wannan ya auku sai a ce alwala ta walwale shi ne asbabu hadasin samar a hada tuwa musakin su waɗanda masu haruwa da mutum su bata masa alwanna abubuwa biyar ne salafatu min al da uku daga gaba wa hiya al-madi wal wadi wal bawl ah, wato mazini sun san wani abin nan wani ruwa ne ke fita lokacin shawa tun bai kai da jima'i ba Ah, wali da daga dattawa zuwa tsofaffi ne ke fita sai ya tabbata da haka shi in ya fito ba boli ba ne kuma ba yana fitowa da shawa ba in ya fito ya bata alwala sai mutum ya wanke ya sake alwala kamar boli yake amma da ya yi bauli kauri kuma yana fitowa haka sake wani sannan ba wabo kun san shi wasu na nuna dubur sannan biyu suna fitowa daga baya wa kuma ga'id kwarewa su ne ga'idi asalin ga'id rafin dutse kamar hausawa na sun ce bayan gida domin da bayan gida suke kashi su ko larabawa wasu tsakanin zuwa su suke zuwa da ta yi mai su an kai suna ga'id kun gane kan samari sannan in iska ya fito ga mutum daga dubura ya bata alwala eh. kamar in ya taba sai abin ke domin na jasa ne shi da ba fara shi ba sai gaba to wamma asbabul ahdafi amma sababban shi waɗanda ke ba mutum ya yi wani abu wanda zai bata alwannan shi sannan wato bacci wa huwa ala ta ta fanni shi bacci akan nau'i uku akan nau'i hudu yake nauyi da kilin yin kudu da wuduwa nauyi eh, eh, a bacci mai tsawo mai nauyi mutum bai san abin da ake yi ba kuma ya daɗe yana yi to in ya tashi za yana da alwallah sai ya sake alwallah kasirin fa kilin yin kudu da wuduwa daga gajeren bacci da amma ba wato dokan yin gobe ba da alabi ya faɗi ba hannunsa bai sani ya faɗi da ko da ɗan lokaci kaɗan ne wata ba ta alwallah wani wani dan f 9782 mota a su ba da hanya a kasurin kasirin yin da jere mai nauyi yana bata alwala aidan wato kuma kasurin kasirin layan kulwado amma wanda yake bai tsawo ba sannan kuma ba ya da nauyi mai sauki ne da ga hannun bai faruwa ya san bai sani ba to wannan ba shi da alwala kuma ba a san sake alwala gare shi wato ya nuna abin nan ne bai dawi ba abubuwan ya samu yin hulodo wanda yake mai tsawo kuma amma mai sauki mutum ya san abin da yake ciki to abin nan ya samu yin hulodo an ya sake alwala domin ya daɗe yana yi ya yi lokaci da sai ya sake alwala kun gane ko kuma idan mutum mutane in wani ya shigo yana ji in wani ya fita yana ji duk da haka da ya kasifu ne eh, wannan al'asubani akwai a sabon ba waɗanda ke walwala alwala da cikin wanda yake suna walwala alwala da wa hankali hankalin nan ko da hauka ko da kuma irin wanda ake yi da suka koma ya yi shan giya ko ya sha wani abu wanda yake ko da halal ba wanda yake abu da hankalinsa shi ke nan wato abin alwala ta baci kun san ijma su ma irin wanda ke sa mutum da ta inda yake ba ba yadda kan wudu da ridda kuma alwala ta tana baci Allah ya tsare mu da yin ridda wal iyad billah wa din da ridda ya share musulunci mutum yana cikin musulunci wa kakkar musulunci kamar ko ya musulunci ko ya kare ta qur'ani ko ya kare ta annabi ko ya kare ta wani abu da an ka sani na addini to ya yarda a wannan lokacin in yana da alwala ta karye in ya komo yana so ko da su dan lokaci guda ne ya komo duk da ta ya sake alwala eh. in ya ce bayan sallah wannan bai kai kare ko sai in ya ce sallah ba gaskiya ba ko ka gani to wadda take wani hadasi haka nan kuma alwala tana baki idan mutum ya yi shakka bayan ya yi alwala a ah, kawai tsoron tunanin ko ya yi ya yi ba wani bayan kana ko ya yi bayan haka nan to sannan daga baya gane bai yi ba to in ba cikin sallah yake ba alwala ta baki amma in cikin sallah yake bai baki sai ya tuna in matsayi ya tuna bai bai bai hadasin ba. Eh, da ba ba in ya yi kogar da mutum da a ba ba ba an ce sai akal mai shahada ba ba mu da ba mu kan da Thank you. lalace ko ya sake alwala idan kana abin da liman ke faɗa lokacin da yake kudu ba to in ya sallah da wannan alwala ba ku sallah ya alwala ya sallah sai kai kalmar shahada ko kuma abin nan ma'anar ta faɗa masa sannan ya karba amma idan bai san ma'anar ta ba sannan ya yi sallah wannan ka gaya masa sai ya kasa sallah kenan don yanzu ya ga musulunci eh, ni yana yi wa mutum shi wanka in ya yi da shiga musulunci tun bai tun bai kalmar shahada ba musuluncin sai ba to aka maka na wasu wata a nan sai mutum kasance ne ne zama bayanin kalmar shahada kuma wanda ya zama kuma ba da ba da shahada yana dauka an cikin musulmi ne kuma yana nan musulmi ne eh. ya sanar da ya ka ba wani ciwo kan don ya yi ma in ya riga ya yi sannan bayan ya yi shiga musulunci ya yi kasan da ta ta da ta yi eh. eh. a ba zai rama ba sai dai ya riga ya yi haƙi da ya hmm. auren shi ya zama ta fashi ta yi mun har yi ba ta walla to an ga maka ko to a an sake daura ta ne saboda mutumin da na abin Na da yawa irin waɗannan waɗanda ke nuna wa sun musulunta amma ba samu wani wanda suka basu ba sai ta hannun rediyo suka ji kuma na ba an sa cewa musuluncin su ya yi su da yi. Eh, mutum yana iya yin da gudana amma in kamar kudu zai yi cikin wata to sai su yi alhamis da da litinin kamar yadda annabi ya kai idan ka ba kuma eh idan ka ba kuma eh a gudan ba ya fashi ke amma kamar da ba mun da ne eh ba ya fashi ko ko ko ko sai ga kan da dama ko na farko ko na karshe bayan haka nan wanke fuska wanke fuska fuska abin da ita zahirin fuska wankewa to wanki wato ya hada abu biyu wanda yake guda ba nan ya tsaya ba an hada shi da saura domin ka gane ka gane hukka da ruwa wajibi ne sannan kuma bai zama wani sai ka burga wannan shi ne ta'limin wajen jilma'i wa dalku ka gane to a abin nan zahirin duka ya gane kwarbin idanu ya gane dogon hanci kuma ya gane ka gane da ka gane wata al'ada kuma in akwai gashi da jirgi mai kauri ne ba a ganin fata in ka fi a kai ya isa in ba a abin nan zaka sai ka gane sai ya lanke wannan duka wankin duka ne kun gane ko don wada ka wankin fuska akwai farilla uku farilla guda gane ruwa farilla guda cucuɗanya farilla guda farawa da niyyar ciki to cutan ya wannan ba ta tsaya nan ba cewa an kai duk abin da ake wankewa a cutan ya saboda da hannuwa ka zo ba dinga ba ta tsaya kan mutanen abin nan da wannan shi ma haka kamar yadda wankewa zane da ruwa ba tsaya da hutta ba zan ruwa da hannaye zan ruwa da wannan kamar yan an ce wanke hannu to an an ce ka tsaya ya ka ballan abu ka ballan ba. a suna nan garin da guda da a ga fuska shi ne kai ka bar ni a ga fuska shi ne kawai amma na farko da mutum da kai ni ga nan da ba za ba ake da ba ba ba dai bayani ne wato farin da ya ta bakwai ne amma sun kunshi waɗansu eh wani abin nan shi ne dai kai ku duka duk abin da an ka ce wanki to akwai gana ruwa da shi akwai kuma da yawa ba hukka ɗai ba wani malami ne bai zo ya tambaya sai a cikin duba

zafi a da mai rufe ka gani wannan ba zuba ruwa ba ne gudawa ne don amfanin kanka wannan sannan ka fashe ka ba za a kira ce ba musa haɗi ne ka kawa nan don tsaron lafiyarka ka ko kenan an gane Haka ne. wato wajen bayanin abin nan misafai na cewa wurin duka ka abin nan wajibi ne ka abin nan ka fi jami'in wajibi wato da abin nan ka kami shi wajibi da wani ayyana wannan duk yana cikin wancan fuska kuma duk yana cikin gano ruwa da murzawa Thank hmm. hmm. gani kaji wannan duk bayani ne na abubuwan da zai bata ma amma ba wai cewa an kai an kara ba eh, kamar duk mutum ya yi gauri ya yi gaya ya yi kabar ya yi tusa ya in ya sai alwallah guda sai ya dauke su ba sai yawa ko ne alwallah ba shi ne haka hada su duk ya hada su hmm. bakwai ne a a ba sha biyu ba bayani bayani ɗaya ne ko wace abin nan don cewa an kai abin nan zana gaba da ruwa ko cutanya sannan abin nan niyya ga fara wanke fuska to sannan abin nan shi wanke fuska din Ah, sannan ah, abin nan hannaye zuwa na farko ko to kwana kamar ta kawo ba da a ba in ka fara ba za ka bayi ta zo gyaran ta farma eh? Eh? Oh, oh. <laughs> ƙarin bayani yanzu ya an ce ka tsaye gashin rajemu eh, ai ba an ƙara abin nan ba ne an ce duka gani cikin ka ne ka gani ba ƙarawa ba ne ya eh, an ce abin nan fuska wanke fuska wato kabili waɗannan duka duk fuska ne amma kaga an ɗebe wani abin nan kamar kayi wani ciwo ga fuska ya yi gurshi ya warke haka nan

by this, I would be